Foto na biyu Masu leƙen asiri suka dawo da ’ya'yan itace na ƙasar Kan'ana Idan kuka duba littafi mai tsarki a cikin littafin lissahi, Sura ta goma sha uku aya ɗai zuwa talatin da uku za ku iski wannan labari. Sa'an da ’ya'yan Isra'ila suka kusato ga ƙasar Kan'ana. annabi Musa ya aika mutum goma sha biyu cikin ƙasar domin su ga yadda ƙasar take. Ya zaɓi mutum ɗaya daga cikin kowace ƙabila goma sha biyu na Isra'ila. Musa ya ce masu su yi rahoto sosai bisa ga amfanin gona da birane da kuma yadda mutanen ƙasar suke. Mutanen nan suka yi ta rahoton ƙasar har kwana arba'in. bayan wannan lokaci suka dawo tare da amfanin ƙasar, suka kuma kawo ma Musa da sauran mutane labarin yadda ƙasar take. Jesuwa da Caleb suna daga cikin waɗanda suka tafi wurin ziyarar ƙasar, suka faɗa ma jama'ar su cewa ƙasa ce mai amfanin gona sosai, suka ce masu. Ku tashi mu tafi domin mu amshi wannan ƙasar, kada mu ji tsoro, Allah yana tare da mu, kuma za shi taimake mu domin mu ci nasara bisa ga abokan gabarmu. Amma sauran jama'a suka ce, A'a, kan'aniyawa manyan mutane ne, kuma sun fi mu ƙarhi da kayan yaƙi, domin su ingantattu ne, za su hallaka mu. Da jama'a suka ji wannan labari. sai suka ji haushi, suka yi ta kuka, tsoro ya kama su har suka ce ba za su shiga ƙasar Kan'ana ba. Allah bai ji daɗi ba sabili da Isra'ilawa ba su gaskanta da za shi taimake su domin su karɓi ƙasar. Allah ya ce, Duk wanda ya fi shekara ashirin ba za ya shiga ƙasar Kan'ana ba. Jesuwa da Caleb da samari waɗanda ba su kai shekara ashirin ba, su kaɗai za su shiga ƙasar Kana'ana.